bestie na na ah. wetin na bestie ya ne akwana bi bestie to is me am yo wetin ban gane bestie ba ai bestie na ce ba ta hanya ka fara sanin ba da kuma muka ka sani tare da ita ba ka san cewa bibi na ba sani ba ko a shirin eh, kyau ma ba da wata na ka ba sirri na ne sirri na eh. dan ka ganin da wasu yan mata asiri na ne wancan ba film bane shine wannan babe ah, ina ne shi ma babe this one ah, ai mi ai don ne bane kai kana si da si banka baka da hankali ne ba da si a ah, wannan ma mahaukaci ne na ga kaman da gaske kai me ne be si me besti yake ne besti my best friend my girlfriend mana girlfriend eh mana girlfriend ubanka ne ba girlfriend Ko ba mi lójú níwájú baby mi ubanka ne ubanka mahaukaci Bibi akwai wanda zai wannan wannan mahaukaci zai kalle ke ce miki. Tanan zaka wuce. Besti. Ah, besti. Ah, ah. Ta za ba zan mare shi ba mahaukacin banza wai ana magana yana magana wai sirri na ne. Dan na fito muna besti besti a sirri na ne. Bai san cewa to jama'a assalamu alaikum. <laughs> Kamar da kasance sunana Samin Kasha ina tare da ajara da <laughs> su ajara <laughs> Okay, jama'a ga munan a dewa na film din gidan liman wannan ba sirri na ne ba sirri na ne wannan gidan liman ne so sannan kuma wannan fim din yana tare da barkwanci akwai soyayya akwai mind touching abubuwa da yawa da yawa sosai sosai sai dai an kalla saboda haka a mu a channel din mu na mazaje ne on da ka channel investment to ku yi mana rawa ku yi mana rawa ba mal ba mal din rawa za ku yi mana rawa rawa rawa eh manna kala kyamara rayuwa ne eh, rayuwa ne rayuwa ne Ashnam in the building.